الله سيدنا ونبينا وحبيبنا المساء والصباح أما بعد فأيها المسلمون إن الإيمان بالله عز وجل والدعوة إليه والنصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر وعشاءة الخير والفضيلة بين الناس ومحاربة الفساد واستعصاره من المجتمع من أبرز سمات هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي فاقت بها تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله ولذا كان العمر بالمعروف والنحي عن المنكر القطب الأعظم في هذا الدين والمهمة الكبرى لله كل ذلك لما يشتمل عليه من الفضل العديم والخير العميم والفواعد والمصالح العاجلة والآجلة ولما يترتب على تركه من استشراع الباطل وانتشار الفساد وغلبة المعاصي وهيمنتها وهي الجالبة لسخط الله المنذرة بمقت الله وعاجل عقوبته وعاجل عقوبته على الأفراد والأمم أمة الإسلام إن الأمر بالمعروف والنحي عن المنكر النسر على الأعداء والتمكين في العرب قال عز من قائل عليما ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وهما أيها الإخوة وهما توق النجاة وشريان الحياة يقول سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينحون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيس بما كانوا يفسقون وبالجملة أيها الإخوة وبالجملة فهما من أفضل الأعمال وآكد الفرائض وأوجب الواجبات وألزم الحقوق وقد جاء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما يعين ذلك يقول أصدق القائلين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويعلمون ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وروى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم نطق بقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وروى الترمذي وأحمد وغيره في حديث حسن عن هزيفة بن اليمان رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتعمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ثم تدعونه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم إخوة العقيدة أرأيتم لو أن فردا أصيب بمرض عضال في جزع من جسمه فأهمله أوليس يستشري المرض في جسده كله فيعسر علاجه ويتعثر شفاؤه فكذلك المنكر يا عباد الله إذا ظهر وترك فلم يغير فإنه لا يلبث أن يعلفه الناس ويستمرئه وعندئذ يصبح من العسير تغيره يصبح من العسير تغيره وعزالته فتعم المنكرات وتنتشر الفواحش وتغرق سفينة الأمة وقد درب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بليغا مثلا بليغا على ذلك بقوله يا عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا فوقنا خرقه ولن نعذب من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ونأخذوا على أيديهم نجوا جميعا رواه أحمد والبخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما معاشر المسلمين وقد أشار الإسلام بهذه الشعيرة العظيمة يقول القزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين وهو المهم وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين النبوة واكملت الديانة وعمت الفترة وانتشرت الضلالة وشاعت الجهالة واستشر الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعر بالحلاك إلا يوم التناد ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله رحمه الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي أنزله الله به كتبه وأرسل به رسله وهو من الدين يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو أن يعتني به فإن نفعه عديم كما جاء في شرح صحيح مسلم للإمام النووي رحمه الله تعالى أيها الإخوة في الله المعروف الذي جاء الشرع بالأمر به اسم جامع اسم يجمع كل, كل ما أمر الله به ورسوله والأقوال والأفعال كالإيمان وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة ونحوها والمنكر ما أنكره الله ورسوله وأقبه وأقبه ذلك وأقبه ذلك وعزمه منكرات العقائد والأمور المبتدعة في الدين وكبائر مخرجة للناس إن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مقصورا على حد على أحد بعينه من الأشخاص أو الهيئات ولكنه واجب كل مسلم وكل على قدر استطاعته بحسب منزلته ومكانته بين أن الرعاة والعلماء والوجهاء والمختصين والدعاة ما ليس على خيرهم فالأب مسؤول عن أسرته وأهله وأولاده والمعلم في مجاله والمعلم في مجاله والموظف به في دائرته والتاجر في سوقه وهكذا كل على من صقور الإسلام وكل راع مسؤول عن رعيته بل المسلم الحق حيثما حل وقع بل المسلم الحق حيثما حل وقع أفاد أفاد ونفع لأنه عدو في جسد هذه الأمة له مكانته وعليه واجباته وهو مطلع النشاط في محيطه نشرا للخير والصلاح ودرا للشر والفساد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا خير أمة أخرجت للناس إنه لا سبيل إلى مواجهة التحديات والوقوف أمام المعامرات إلا بالتمسك بالثوابت واليقينيات والمبادئ والمقومات التي يترتب عليها عز هذه الأمة التي يترتب عليها عز هذه الأمة وسعادتها وسعادتها في الحياة وبعد الممات مع حسن التعامل مع المتخيرات وجامع هذه الثوابت هو القيام بهذه الشعيرة العديمة والفريدة الكريمة التي هي العسل التي هي العسل العسير والأساس المتين الذي والذي متى قامت به العمة عزت وسادت وانتصرت وقادت إنه قيام هذا الدين به نالت هذه الأمة الخيرية على العالمين فاتقوا الله عباد الله وقوموا بما أوجب الله عليكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد عرفتم فقد عرفتم منزلته ومكانته في هذا الدين والعدلة عليه والوعيد الشديد لمن تركه وأهمله وأدركتم ما وصل إليه الحال وبان لكم أسباب ذلك ونتائجه الوخيمة فلم يبق إلا العمل الجاد المخلص المبني على أسس سليمة وقواعد محكمة حكيمة وترك التوازن فلو قام كل منا بواجبه وعرف دوره ورسالته وتعاون مع إخوانه لم يجد الباطل سبيلا ولم يلق الفساد رواجا ولم يلق الفساد رواجا ولكنها سنة الله في خلقه لينظر من يجد ويعمل ممن برسول الله القدوة الحسنة فقد كان أشد الناس غيرة على دين الله وحرصا على تبليغ رسالة الله وغلبا إذا انتحكت هرمات الله فتعسوا به عليه الصلاة والسلام تفلحوا وتسعدوا رحمكم الله تعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بسنة سيد المرسلين وهدانا صراطه المستقيم وأجارنا بمنه وكرمه من العذاب العليم وتابعنا gwargwadon ikonsa da matsayinsa da yadda zai iya don da shi ne wannan al'umma ta zaman tofiyayyar al'umma da shi ne wannan al'umma ta fifita a kan al'ummin da suka gabace ta ya ku uwa al'ummar manzan allah sallallahu alaihi wasallam lalle yin imani da allah subhanahu wa ta'ala hakikanin imani da kira zuwa gare shi da nasiha da ba da agaji da gudunmawa a bisa ayyuka na nagarta da alkhairi da takawa da kuma yi wa wasiya da juna da gaskiya da tsare gaskiya da aiwatar da gaskiya da rayuwa akan gaskiya da tabbatar da gaskiya da juriya akan wannan da ya da ayyuka na alkhairi na farala tsakanin mutane da yaɗa dukkan kowane irin sharri da kowace irin ɓanna da ƙasƙanci da fasari da ƙoƙarin cire shi da kawar da shi da tumbike shi daga cikin al'umma da tsakanin society wannan yana daga cikin biyayyar sifa wacce wannan al'umma ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta sifanta da wannan sifa da aiki da tsayar da wannan mai wannan al'umma ta fifita da ambatan da ubangiji ya yi mata na fifici da faɗarsa subhanahu wa ta'ala كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وبيجي تبارك وتعالى يتير وانا الأمة تمزن الله صلى الله عليه وسلم كون كسان في يرعى الأمة لكوك فتورة كتكم متاني سألا يبقى في فيشل لصفة لعيكا دوانا الأمة في فيتا da ce da umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki da imani da Allah subhanahu wa ta'ala da ingantacciyar aƙida don haka umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna ya zamanto tushe mafi girma cikin wannan addini ya zama muhimma mai girma ya zama shine aiki mafi girma cikin ayyukan annabawa da manzanni da salihai waɗansu daga cikin malamai ma'abuta ilimi suka ce shi ne rukuni na shi daga cikin rukunan wato musulunci ya kai ɗan uwa ya kai musulmi ka tambayi kanka da yawa daga cikin musulmi sun shagara sun bar wannan suna ɗauka umarni da kyakkyawan aiki da hannu da mummunan aiki aiki ne na malamai su ne masu wa'azi su ne masu karantarwa su ne masu nasiha idan kai irin wannan fahimta ka takaita ta a nan ba ka haɗa da kanka ba kai babban kuskure wajibi ne a matsayinka a inda ka samu kanka inda kake a wurin da kake wace irin gudunmawa kake baiwa al'ummarka kaga an kawar da ɓannar da kaga ta yaɗu ko tana neman yaɗuwa tsakaninta wace gudunmawa ka bayan lokacin da ka ga ɓanna ka ga ayyukan asha wani irin tashi tsaye kai wani irin aiki kai wata gudunmawa ka bayar wani irin kaiwa da kawowa kai kaga an gusar ko an kawar da wannan ɓanna ko kuma ta kai ba ruwana kai ta taba haushe ka ce idan gemun ɗan uwanka ya kama da wuta ka shafa wa naka ruwa to kai ma nan da naka ya kama da wuta ba wanda zai shafa masa ruwa na kusa da kai sai ya shafa wa nasa ruwa a rabu da kai naka gemun ya cinye ya kone da haka wajibi ne lalle ne tilas ne kamar yadda musulunci ya tabbatar wannan al'umma ba ta samu nasara ba ba ta samu ci gaba ba ba ta samu tsarki ba ba ta samu ingantuwa ba sai da ta tabbata kan wannan aiki sai da ta zamanto tana ganin mummuna ta kawar da shi ta ga gaggawa ta tabbatar da shi ta yi kira a kansa don haka wajibi ne a matsayinka na kai waye a inda kake a unguwarku a gidanka ko a kasuwarka ko a wajen aikinka ko a inda ka samu kanka ko karantarwarka ko ba da gudunmawarka me ka hana na ɓanna me ka taimaka aka yi aka tabbatar kyakkyawa ka sani in ba ka yi ba da sauran aiki a kanka da sauran nauyi a kanka wajibi ne ka fara da wannan tun daga cikin gidanka unguwarka inda kake garinka a duk inda ka samu kanka ka kalli kanka ka ga me za ka iya ba lalle sai mai wa'azi ba ko mai karantarwa ko mai ce a yi kaza ko a bari ko kuma gwamnati ta shigo ta kama ta tsare ko ta ɗaure ko ta hukunta a'a kai a matsayinka na uba wace gudunmawa ka bayar wajen tarbiyya a matsayinka na ɗan unguwa wace gudunmawa ka bayar kaga ɓannar da take yaduwa take faruwa cikin unguwa kaga ka dakatar da ita ka taimaka an hana wannan ɓanna an hana wannan sharri an hana wannan fasadi an hana wannan sabo an hana wannan shaye-shaye an hana wannan ta'addanci an hana wannan kisan kai wace irin gudunmawa ka bayar ka sani allah zai tambaye ka akan wannan wani matsayi ne za ka iya ka kalli me za ka iya ka ba da gudunmawa da abin da za ka iya ku haɗu da kai da wane da wane da su wane tare da suwa ne a ga an kawar da banna iri kaza a ga laifi iri kaza an rike hannun mai shi an dakatar da shi an hana shi an hukunta shi an tsayar da shi an tsabtace an tsarkake wannan al'umma amma mutum ya ce ba ruwana wani ma ya bewa 'ya'yansa da na tare da shi gudunmawa wajen su ci gaba da ainihin wato irin waɗannan ayyuka na tirna'asha yana ganin cewa mai musu tsawa ko mai taɓa su ko mai ƙoƙarin hana su maƙiyinsa ne maƙiyinsu ne wannan kuskure ne ba ya ci al'umma za ta ci gaba ba ya ce za ta samu tsarki ba ya ce za ta samu tsanta ba ya ce za ta samu ingantuwa ba ya ce za ta samu zaman lafiya ta samu ci gaba idan mutane waɗanda suke cikin wannan al'umma wanda da wane da wane da wance da wance suka haɗu suka zama wannan al'umma suka zama mutan wannan unguwa ko mutan wannan ɓari ko mutanen wannan ɓangare ko mutanen wannan jiha ko mutanen wannan gari ba su haɗu sun ba juna gudunmawa ba sun ga sun kawar da kowa ya ga me gudunmawarsa me zai iya halawa zai yi taimakawa zai yi shigowa zai yi tsawa zai yi kawarwa zai yi sanarwa zai yi kowa ya ga yayi wannan aiki da shi ne al'umma za ta samu inganci za ta samu tsafta za ta samu nagarta amma idan rayuwa ta zama irin rayuwa ta yanzu mutum ya ce idan jifa ya shiga kansa ya fada kan uwar kowa ko idan jifa yana shiga kanka ka ka sani wata in ya zo kanka zai fada ko kanta ka uwar zai fada ya kai dan uwa musulmi ka sani allah madaukakin sarki ya halitta dan adam ya fifita shi da hankali ya fifita shi da tunani ya zabe shi akan dukkan halitta ya ba shi yance zai rayu ya tana da masa yance zai samu ingantacciyar rayuwa ya gina doron kasa ya samar da umarni kyakkyawa ya samar da hani mummuna ya zamanto ya yi haka idan ka ce kai ba ruwanka kai ba kowa ba ne to ka sani kai ne kowa baka ɗauke wa kanka nauyin da allah ya ɗora maka ba wace gudunmawa ka bayar a gidanka wace gudunmawa ka bayar ga na tare da kai ko na jikinka wajen kawar da ɓanna wajen kawar da fasadi wace gudunmawa wajen samar da alkhairi da ci gaba ga wannan al'umma ko society naka idan baka zamanto haka ba idan baka ba da irin wannan gudunmawar ba ka sani nauyin da yake kanka bai saraya ba ka sani abin da Allah ya dora maka na ainihin wato ka ba da gudunmawa ba ka yi ba don haka idan ka samu kanka cikin wani yanayi na halaka ta duniya kafin lahira kasani da kai cikin tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa kan da ka bazan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa ya ce wallazi nafsi biyade la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushkana Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban min thumma tad'unahu fala yustajaba lakum manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa ko ku yi umarni da kyakkyawan aiki ku yi hali da mummunan aiki in kun ga banda kun ga illa kun ga aikin asha ku hana ku kawar ku yaƙe shi ku tabbatar bai yaɗu a tsakanin al'umma ba ku yi umarni ku yaɗa kyakkyawan aiki da alkhairi cikin al'umma ku kawar da banna da dukkan wani mugun aiki da asha ko kuma allah maɗaukakin sarki ya aiko muku da wani bala'i da hukuma da musiba daga wajensa sannan ku yi ta addu'a allah ya ƙi ansa addu'ar ku ya ƙi kwaranyar muku da wannan musiba ko bala'i ko hukuma wannan shine hali da yanayi da ake ciki da yawa daga cikin iyaye ba sa san a ce 'ya'yansu masu laifi ne ko kuma a ce ga 'ya'yansu nan da laifi a dakatar da su ko a hana su sai ya zamanto abin fada a gare su abin jan haushi su kuma mutan unguwa su ko oho dan dan wane ne ko dan gidan wane kar a taba shi kar a ce kaza sai manna ta samu an zubar da jini an yi kisan kai sannan kowa ya tashi yana sallan lami yana doka hannunsa yana kaza kaza ya ku dan uwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu je mu sani gwamnati kadai ko hukumar tsaro ko jami'an tsaro ba za su iya ba da gudunmawa ga baki daya cikin al'umma ba matukar al'umma bata ba kanta gudunmawa ba wajen taga ta kawar da ɓanna ta maganta ɓanna bata zama mai shiru ba ko mai kawar da kai ko mai yin ko oho ko mai yin baruwana kowa yana abin da ya shafe shi wai ai kowa yana ganin cewa yana da 'yanci ba ka da 'yancin da ya ƙetare shari'a ba ka da 'yancin da ya ƙetare kai abin da ya zamanto abin a ko mummuna da al'umma wajibi ne akan kowa da kowa ya san wannan aiki yana kansa babba da karami kowa da kowa sai ya ba da gudunmawarsa karka ɗauka aikin suwana ne ko aikin hukuma ne ko aikin jami'an tsaro ne kai ai maka aiki kai kullum ɗan kaci bulus ne amma an yi maganar aljanna an yi maganar gafarar ubangiji kafi kowa so kafi kowa kwaɗayi أما ونعيك انتي وعد دينك ونعيك انتي وعد أمك ونعيك انتي نتر شري قصوصايتك ونعيك انتي نجاو الخير قال أمك أجدنك أعنقورك أكاسورك أمعيك ترك أعندك كيود كل إن أم بنتك سي أقبابو كي ونمتني كدن أنا تدبا كوي إن كاتكاشا shikenan abin da ya rage maka sai kai bacci in kai haka kasancewa nauyin da yake kanka baka sauke ba kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa lawa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan kuma su kiwo ne kowa za ta tambaye shi akan abin da yake kiwo za ta tambaye ka irin wannan gudunmawa wanda zai tambaye ka shine masanin gaibu masanin zukata masanin zahiri da baɗini ba abin da ke boruwa gare shi na ayyukanka ko niyoyinka kyawawa ko kishiyoyinsu da haka wajibi ne akan al'umma kowa ya ba da gudunmawarsa ya ga cewa al'umma ta gyaru ya kawar da abin da ba daidai ba ya haɗu da wancan da wancan da wane da wane su haɗu su kawar da kaza su yi maganin kaza su samar da kaza cikin al'umma da wannan ne za a samu alkhairi za a samu nasara za a samu ansawar addu'a a samu maganin dukkan matsaloli amma matuƙar a yi haka ba al'umma kullum za ta ci gaba da fadawa cikin hali da yanayi na ƙaƙanika muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci daga makatar ya ba mu lafiya da zaman lafiya wannan jiha ta mu da kasa baki daya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya batattu da suka gabata ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ji kansu ya yafe musu kurakuransu tare da namu gabaki daya ya sanya aljanna ta zamanto makoma a gare su da mu gabaki daya ibadallah صلوا على هذه البشرية المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم فقد أمركم بذلك جل في علا في محكم تنزيله وقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واكثروا عليه من الصلاة يعظم لكم ربكم بها أجرا قال قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها أشرا اللهم سل وسلم وبارك وأنم وأكرم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وارض اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين الذين قرأوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين والينا نعم السبتين وعن سائر الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك واحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واهل حوزة الدين يا رب العالمين واغسل الطغاة والملاهدة وسائر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم واجمع كلمتهم على الحق يا هادي يا سلام اللهم وعبر لعمة الإسلام عبر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء وبالإجابة جدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ثبت قلوبنا على دينك اللهم الله